sashen hausa na boa america mai magana sadi sa'idu daga nan daura to haƙiƙa game da wannan rana wadda majalisar ɗinkin duniya ta ware domin matasan afirka haƙiƙa wata rana ce mai matukar muhimmanci kwarai da gaske kuma matasan afirka suna fuskantar kalubale matuƙa musamman idan muka yi la'akari da rashin aikin yi da kuma rashin ba su kulawa ta musamman a matsayin su na matasa wanda mafi akasari masu riƙe da madafin iko sun yi watsi da matasa sai a lokacin harkokin siyasa suke waiwaye su domin yin amfani da su don cimma burika nasu. wanda daga ƙarshe sai su tattara su watsar da su kuma rashin aikin yin nan ga matasan afirka ba ƙaramar illa ba ce ba ga ƙasashenmu na afirka da ma duniya baki ɗaya idan muka yi la'akari da yadda matasan suke komawa masu shaye-shaye da kuma a yaudare su domin a saka su cikin ƙungiyoyi irin da ta'addanci da fatan allah ubangiji ya sa shugabanninmu na afirka su gane su rika ba matasan mu kulawa da ta dace don samun ci gaban su mai magana sada sa'idu daga nan daura boa na gobe assalamu alaikum sunana barista ɗan lami alhaji bushishi na ma'aikatar shari'a mina jihar niger ina yaba ma jihohin da suka kirkiro wannan doka na kisa ga duk wanda aka kama da garkuwa da dan adam to bayan haka kuma ina kira ga sauran jihohin su masu kafa wannan dokan amma idan har za su yi sai su karasa da cewa duk wanda ma aka kama da cin hanci da rashawa shi ma a santa masa hukuncin kisa ta haka ne za mu iya gyaran wannan ƙasa ta najeriya salamu alaikum ni ne barista da lami alhaji shishi na ma'aikatar shari'a mai na jihar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dandalin boa hausa mai magana muhammad hassan maradu ɗan baran maradu na isar da wannan ina so dandalin biyo ya isar min da wannan sako zuwa ga mai girma gwamnan jihar zamfara mun ga yayi naɗe naɗe kwanan nan na babban manya-manyan sakatori da kuma shugaban ma'aikata ina so a tambayar mun mai girma gwamnan jihar zamfara shin daga cikin manya-manyan sakatori ko kuma mukaman da ake rabawa mu 'yan maradin ba mu cancanta ba ne ko kuma ba mu da mutanen da suka cancanta ko kuwa a'a, gwamna yana da wata wata wannan abin nan ta kullalliya ne tsakanin shi da mutanen maradin gaba ɗaya kaf a jihar zamfara mu maradin lokal gamman daga cikin ƙananan hukumomi goma sha hudu mutum ɗaya muke da shi wanda yake fama na sakatare ko ba komi muna da mutane wanda suke suna level 15 16 wanda suke 'yan maradon ne kuma sun cancanci su zama da wannan mukami amma kowace idan gwamnati ta shi na ɗaya mukamin amsa sai a manta da mutanen karamin hukumar maradon saboda haka muna kira ga gwamna cewa ya kamata ya duba wannan al'amari domin hali ake na siyasa ya kamata a yi kowane bangare adalci ko ba komi ƙuri'ar da ya ci ya ci ƙuri'ar karamin hukumar maradon sannan kuma apc ita aka yi ita ta firin jaya a karamar hukumar mulki ta da ko ba komi idan har siyasa ce ma yasa a ciki ya kamata ya yi la'akari da cewa tabbas yana da mutane wayanda sun zaɓe shi sannan kuma akwai mutanen da suka cancanta gaba ɗaya jami'an gwamnati babu wanda yake yana harkar siyasa balle a ce siyasa suka yi saɓanin ta gwamnati wanda yake kuma sun cancanci a basu wayannan mukami daga ƙarshe ina so dandalin boe ya isar da wannan sako kuma a ƙara yaɗa shi domin ya kamata a ce wannan gwamna ya duba ya ga wannan yanayi ina wannan magana ba wai ta bambancin siyasa ba a'a a matsayin kishi na da ɗan garin maradun domin wannan abu ne wanda yake mu gare mu ba jin daɗin mu ba ne. domin akwai mutanen da ma ya kamata a ce an ba su na sakatar dinnan. shekara uku ko hudu ta ta wuce wasu daga cikin su ma bai fi yan watanni ba ya rage su gama aikin su na gwamnati bayan sun kure level ɗinsu na 15 ko 16 da fatan allah ya sa wannan sako ya isa kunnan mai girma gwamna sannan kuma ya yi gyara a kai domin mu muyi wannan ba tare da kalubale ba a'a domin kawo maslaha assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh muhammad hassan maradon dan buran maradon